Bismillahir Rahmanir Rahim. Wane ne Imamul Bukhari? Imamul Bukhari shine ake masa lakabi da Amirul Mu'minin a ilimin hadisi kuma shine ma'abucin babban kundi Al-Jami'us Sahih. Wato Sahihul Bukhari. Shugaban mahaddata, jagoran malaman hadisi, mai alkunya Abu Abdullah, Muhammad ɗan Ismail ɗan Ibrahim mutumin garin Bukhara an haife shi a shekara ta ɗari da casa'in da hudu mahaifinsa ya rasu alhalin yana ƙarami sai ya tashi ƙarƙashin kulawar mahaifiyarsa kuma mahaifinsa ya kasance mutum ne mai gujewa duniya da zuhudu mahaifin yana cewa a lokacin mutuwansa ban san dirhami ɗaya na haramun ko na shubha a cikin dukiyata ba kuma imam al-bukhari ya makance alhalin yana karami sai mahaifiyarsa ta yi mafarkin annabi ibrahim alaihi salam sai yake ce mata haƙiƙa allah ya dawo da ganin ɗanki saboda yawan addu'arki don haka kasancewar mahaifinsa da mahaifiyarsa salihan bayi ne yana da babban tasiri da ya wajen kyautatan tarbiyyar imamul bukhari da kuma ɗaukakansa da matsayinsa a duniya an tambayi imamul bukhari ya lamarinsa ya fara ya farkon lamarin sa ya kasance sai ya ce an masa ilhamin haddace hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin yana hadda a makarantar allo sai ake cewa a lokacin shekarunka nawa sai ya ce lokacin shekaransa goma kenan ko ƙasa da haka kuma haƙiƙa imamul bukhari banda iliminsa ya haɗa da al'amarin ibada da gujewa duniya shi yasa ma yake cewa ina fatan na haɗu da Allah alhalin ba zai min hisabi akan nayi giba na ci naman wani musulmi ba yana daga mafi girman wallafe-wallafen Imam Bukhari littafinsa al Sahih wato Sahihul Bukhari wanda shi ne mafi ingancin littafi bayan littafin Allah kuma hakika dukkan al'umma ta yi ijma'i wajen karɓan wannan littafi da abin da ya kunsa Imam Bukhari ya tattara wannan littafi ne ya tattara waɗannan hadisai a cikin shekaru goma sha shida kuma bai sanya wani hadisi a wannan littafi ba sai gabanin ya yi sallah raka'a guda biyu kuma malamai sun ba da shaida sun yabi imamul bukhari sun yarda cewa jagora ne shugaba abin koyi kuma sun yarda mutum ne mai babban matsayi imamu ahmad yake cewa garin khurasan bata fitar da wani mutum kamar muhammad bin isma'il wato yana nufin imamul bukhari imam ibn khuzaima yana cewa ban ga mutumin da sama ta masa rufi wanda ya fi kowa sanin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi haddace shi ba fiye da muhammad bin isma'il yana nufin bukhari yana daga maganganun imam bukhari yana cewa ban san wani abu da ake da bukatansa ba face ka same shi a cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la a'lamu shay'an yuhtaju ilai illa wa huwa fi kitabillahi wa sunna imam bukhari ya rasu ne a daren idin azumi na shekara ta ɗari biyu da da hamsin shida, Allah ta'ala ya masa rahama rahama faffaɗa ya sakanta masa dangane da hidimar da yi wa musulunci da musulmai da mafi alkhairin sakamako wallahu alam